بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم المتقين بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعات إلى من الدين أما بعد يعني مسلمين garin أغيي daga mai gidanmu masaukin bakinmu imam alhaji shitu zuwa ga hakimanmu guda biyu alhaji abdullahi saidu ko da alhaji ibrahim gado imam na garin ddd imam abubakar ko na'am da sauran dattijawa na mutu da su iyaye mata sauran matasa da malaman da muke so da su duka ne mana sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ni dai ba daɗewa zan yi ba saboda dare yayi ya kamata in an taɓa kaɗan sai mai addu'a mu tashi kowa je ya kwanta mutanen wannan gari Allah ya muku albarka kuma Allah ya saka muku da alkhairi babu shakka jama'a kayan da Allah tarbin da aka yi mana mun ji daɗi kwarai aka sauke mu aka ba mu abinci aka ba mu hura wallahi mun ji daɗi kwarai da gaske ko na muka za a yi mana wannan saukewar ba saboda ka imam muna godiya Allah ya saka da alkhairi wannan yan wa musulmi imam shaitu gaskiya yana da wani matsayi a gare mu wanda ya kamata mutunta shi kan wannan yana ba mu labari ya yi karatu tare da malamanmu na najeriya waɗanda muna ji da su kwarai daga cikinsu akwai malaman kwakwakwun irin su sheik abubakar jibril idan ka ji najeriya ka ci sheikh abubakar jibril sokoto farfaru ka mutum guda ne tare su kai karatu sannan akwai sheik abubakar tureta shi ba in ka ji najeriya ka ci sheik abubakar tureta to guda ne tare su kai karatu bayan haka nan ne ya gaita Sheikh Abubakar Giwa Argungu wasu shekara a Tal Abidjan Allahu akbar saboda haka wannan ba karamin karimci ne gare mu mu zuwa gare shi saboda haka imam Allah ya saka maza alkhairi Yan wa musulmi gaskiya tsakanin da Allah karatun da malamai suka yi muna tun daga malam Usman Abubakar zuwa kuma jagoran mu mai gidanmu wannan muka rakayo Sheikh Adam Usman gaskiya karatuka na masu da kwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi gaskiya na so in bi cikin karatun amma sun da lokaci shi malami na farko ya yi magana a cikin tauhidi dama zan rikin tauhidi kadai ta Allah a cikin komi ta Allah shi kadai ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komi wato a wato akwai aya mai gudu Allah shi kadai yake wato yan wa musulmi lokacin da malam usman yake karatun tauhidi ba mu kaɗai ta Allah mu yadda shi ka basuwa shi ka hanawa shi ka kashewa shi ka rayawa ya sana suna da wata kisa wadda a cikin albidaya wani haya ta ibn kafir shehin malami samun soso kusa ya kawo wannan kisa ta malami lakahoni wani malami na aka yi wani bawan Allah na aka yi Allah ya mai rasuwa da ya rasu sai aka ce aka yi mai jana'iza aka birne shi aka rihe cikin ƙasa aka yi mai sallah aka rihe shi aka yi addu'a aka dawo gida a shi bawan allah ga zongo su mata yi ba mutuwa na yi ba bawan allah ga yana cikin ƙasa bayan kowa ya dawo gida can cikin dare sai ran shi ya dawo rai ne ya dawo kuma gashi an sa itace an sa ƙasa an danne shi duk da hitowa ba mu san halin da yake fiti ba shin addu'a ya roƙi Allah ko kuma dai Allah ka san shi gwada idan lokacin mutuwa kai gire ba baka mutuwa lai malam kawai sai ga barawon la kawani ya taho barawo na shi ake shi kawai dare yayi sai makabarta ya samu sabon kabari ya tone ya hikimar mutum ibe la kawani ya sake mai sai sai kuma gida ya wanke la kawani ya kai kasuwa ya sai suwa inna lillahi inna ilaihi raji'un shi wannan bawan Allah kawai sai ji sai ka sabon kabari kai ina ganin wannan wannan kabarin sabo ne fa kai ya kamata mu sunne shi yana zuwa kawai sai ije kasa bayan ya ije kasa ya ya ganye idan ga dauko itace yana jayewa itacen da aka azama mamaci bayan ya gama jaye itace duka kawai sai shi wannan bawan Allah sai ji iskan duniya ya bugai shi ya tahi zamne yana tashi masu ɓarawo ya ci kafa mini tun ba shi ba ya yi kwanta-kwanta kwa shekar gudu saboda ya sa abin da bai taba gani ba in ai malam ko da shi da gudu ba wa ga shi ko ashe lokaci na abin da sai zahi ya kashe shi bai da zai kawai sai gashi ya taso lakawanin da aka samai ya buɗe sai ƙarma guda saura kuma ya lago ya samu hanya zuwa gida ko da ya taho gida dare ya yi sai kwankwasa gida sai an ka ce wane na sai ce mai gidan gana ce a'a mai gidan gana ai ya zan babu ya rasu ce wallahi nina ture cikin sauna aka to aka bude shi Allah ko da aka bude shi a iska shi na ga cikin lakawani ne ya lulluko ya taho gida an ka bude aka shiga da shi gida don ba su labarin abin da ya faru sa jama'a wallahi mutum yadda Allah ibi kashe mutum wallahi mutuwa kuna ganin mota ka faduwa sai wani irin kuli-kuli ulikunin kubar aka sa kurakkiya eh wallahi malam sai kaga wani mutum ko ƙarza ne bi ko ƙarza ne babu inda ji ga jikin shi amma mota in ko duk wanda ya kalle sai da malam babu wanda to wanda shi aka ce ma tauhidi ka yadda Allah in yayi abu shi ɗaya ka iya yi akwai wani mutum an kashe likita bai lahiya an yi jinya an yi jinya ya kasa samun lahiya aka shirya da yan uwa ne aka yi allurar mutuwa Duk zai mutu Allah sai warki a sai wakil allura da an kai mai da ya warki sai shi ya warki shikenan ya kuma gida ya warki kowa mamaki da ke. saboda ka jama'a wallahi abin da kake ma tauhidi da yadda Allah shi ka basuwa shi ka hanawa shi ka kashewa kuma shi ka rayawa wallahi wannan karatun ya da girma da daga dan shi na kawo da shi mai yawa musu shi ka sa mutum ka zuwa wurin boka dan yake ka haizu kuɗin da basu ba na ce libi na dawo na ce kasuwa na dawo na ce najeriya na dawo duk kuɗin da basu ba ya kamata mu ce wurin boka abu ɗosu boka da ya baka wani abu sai iya baka lokaci na bai ba jama'a in in lokaci ya samu za ka yi sannan karatun da malam adam ya yi muna a takaice malam adam ya yi ja hankali mu akan miyagun malamai da malaman Allah akwai malaman Allah akwai miyagun malamai in kana samun labarin miyagun malamai sai hankalin ka tashi shi mugun malami dama in ka taho son ɗaya ka sama wani abu ga hannunka me zai amsa da hannunka miyagun malamai suna ka rubuta ƙwa'an jinin al'ada na mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan bala'i ne fa kuma ana ana yi har yanzu miyagun malamai su ne miyagun malamai su ne waɗanda suka shiga wurin sarakuna su gwada ma ba saraki ai duk abin da kai daidai kai. an tara su ba su dagawa miyagun malamai su ne waɗanda su ba barawo sa'a kuma su ba wanda an kawo sata shi kuma kuwa kowa nasu na barawo nasu na mai kaya nasu na miyagun malamai kenan saboda ka wallahi yan wa musulmi mutum in za ka karatu da in za ka tambaya da in za ka zuwa neman du'a'i ka tsaya ka je malamin Allah wanda ka san cewa na Allah na sai ka nemi addu'a wurin shi Allah yana da bayan da in ya kallo su in ya kallo a duniya su su shi gani in an ka sa su ina tukar da bala'i ire-iren waɗannan malaman su aka san mutum ya ke wurin su ya yi tambaya ta addini sai wurin su wato ya nemi addu'a sai wurin su ya tawassuli da su in an kai ma mutuwa kirayo su so su wa ka wanka su yi mata sallah saboda Allah yana so su Kama wallahi jama'a zuwa wajen miyagun malamai ba alheri bane kuma suna nan a Najeriya da yawa birjit miyagun malamai na suna nan shi yasa annabi sallallahu alaihi ce sun sun halaka al'umma da yawa miyagun malamai miyagun malamai sun halaka mai al'umma wani kuma a koya ma ibada a koya ma tsarki a koya ma arwalla a koya ma sallah da wanka ba a koya ma sai kai da za a an shi kuɗi da kawai za a yi wannan ba alheri ba ne saboda ka miyagun malamai kamar yadda ya magana ya wada sufin guda uku to suna da yawa ba su sufin kawai da dangi sannan akwai malaman Allah su ku da shi ne sufin uku fi yan uwa musulmi ni a ina na kasar in faɗa sai da yawa ina son in ja hankalin matasa mafi yawanci wa'azina ina jan hankalin matasa duniya ta canza yanzu da ga suna masu shekara 60 zuwa sama da 50 da wani abu sun san abin da ke faruwa da yanzu inda za a ce wanda ya mutu shekara 100 da ya wuce yanzu in ya taso yanzu in an ka ce mai ga wani bana sai ce ina ba Nijar ta ba ko ce ba Najeriya ta sau da abubuwa sun canza kwarai da matasa ku buɗe idon ku da kyau duk wanda zai iya zuwa wani gari wurin neman arziki ya kare da mata kada kai baɗan mata ma'ana kada ka zama masnaci abin da ka nihi anan shine kada ka zan kai maimakon ka mai da hankali ga abin da ya kai ka faɗa. sai ka zurku barin baɗan mata kana lalata da su abin da ka faruwa na abubuwa guda biyu ne na farko ku ka ɗauka ciwo ka dawo garin ku da ciwon zamani jama'a ku babu idan mutum ya ɗauka ciwo dawo garin su ya samu ya ci riba sannan na biyu idan mutum ya kama hanyar zina talauci bai kare masa dama an riga an rubuta cewa zina tana haifar da talauci idan mutum na gudan mata iya ya yaka mutuwa kaga in kidi ba za ka ga wanda ce neman arziki ya kama gudan mata ga ɗan kwayar iya cewa ce saboda ka jan hankalin matasa na hukunci na biyu matasa su sani wallahi akwai ƙungiyoyi na halaka sun bayyana suna nan akwai waɗansu kashewa suke a shi dukiyar mutum wasu kuma kamin mutum suka yi su cikin daji a dinga karabin ga bugun waya sai an yi cinikin mutum a biya kuɗi sannan su koshi. shi jama'a ko babu wallahi in ka biya mafi yawancin su matasa na akwai wasu su ma ko matasan ba su kai ba dan yan shekara goma sha uku an ɗauko wani yaro ana bayani ya iya haɗa bindiga ya iya halbinka yaron nan bai wasu shekara goma da wani abu sama amma bindiga ak-47 yake irin dubbin ga wanda an kalli mutum sai sai da Allah yi ita yake haɗawa ya halba kan ƙaramin yaro an koya masa saboda ka irin waɗannan yana waɗanda in mutum ya ce wani mutum kuɗi sai ya ce ai ku ga in hanyar za a samu kuɗi ka zo shi ka sai ga mutum ya shiga mugunyar ƙungiya ko ka haɗa mutum ya halaka ya same ka cikin wanda an kame an ka halbi saboda ka muna kira ga matasa su yi hatsara zamani wallahi ya riga ya canza yanzu gidan gidanku in ko buƙata ta hishe ka ce ka nemo arziki abin da kai ka yi shi ko da ko za ka yi ka je kai kasuwa ka dako ko ka ja baro a ba ka kuɗi ka ɗan samu abin da ka ɗan kuma iyayenka ka samu abin da ka aiko babanka ka yi ma iyalinka su tura ka aiko musu kuma ka dinga yi kana tahowa dan na ga wasu daga cikin mata wani in yake gidawa sai bayan shekara biyu ko uku kuma mata tana gida eh dama ta ce gida jama'a nan akwai wasu haƙoƙi da ya kamata mutum ya kula ba ka barin mace shekara uku sai a taka mata ƙarke ba ka taho ba a musulunci ba da wannan Allahumma sai illa yuwa sasa ba ka samu ba ka yi tabbata ba ka samu ba kila har abin kawo ka gida ba ka da shi ko kuma in ka to gida shi kenan ba komai ga hannunka wannan ba ku komai ka sai amma in ka samu ka samu abin da yana iya kawo ka gida ko sati guda ka yi ka bugo ka shigo mota ka taho gida ka yi sati guda ka koma shi ba matar ka hakkin ta amma in baka yi haka nan ba hakkin matar ka rata shi kiyama amma ta yaki maka ba sa kuna jina yana yawa wasu ga magana musu daɗi ko ba gaskiya ba wani shi sai kai sai zama ne can ya bar ladidi nan <laughs> nan gida wajen shekara uku tana ta biyun mai gida ina mai gida ki zai da to a musulunci kun gani sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tambaya shin mace wai shin kwana nawa take iya hankuri ga mijinta sai nan ita ce wata biyu amma gejin hankuri wata hudu shi yasa qur'ani Allah madaukakin sarki ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim wa'an suke wa matan su ila'i mutunci yaran da Allah bai kuma kwanciya da wanci cewa da matashi yaran da Allah to Allah ta'ala ya ce za su yi jira wata hudu ƙur'ani wata hudu ya baka rantsuwar da ka yi in ka wuce wata hudu to alƙalar da ce ma ko kuma ɗakin matakka ko kuma a sake ka ko kuma sake ka saboda wata hudu mace ta ɗaya hankuri da mijinta mai aure ba tare da shi kenan kun gani akwai hakki na musulunci ga mutum ya ce ya zama shi inda ya fi da kuɗi jama'a tsakanin Allah saboda wasu hakkoki idan ya da ba da su so bayan haka kuma a cikin san in ji hankalin mutane su sani akwai uwaye da an ka bari gida sai ga wani ya yi zama ne can babu aikin komi ga uwayensa mahaifin shi A shi ne ya wahala zuwa daji yana wahala gona ya nome karamar gona ya kuma ga gona ya yi noman gero ya yi noman wake ya yi noman maiwa shi yana can kuma ya kasa aikin babu komi uwaye su in suna sama albarka lokacin ba za ta yi albarka kuma ina fatan mun gane magana saboda ka a ƙarshe da yake gari ya riga yayi yan uwa musulmi ban su in jamu da yawa wallahi mu sani yawa musulmi addinin musulunci shi abin da kamata mutum ya rike mutum ya taya koyi yadda aka yi ne jama'a Magana boka yadda an kai mu wallahi a najeriya mun hiku boka yana kuma na najeriya har da kiɗa su kai dan akwai bokan da ka kira kiranta ya ce wacce wane ya samu ka Wani ce wani eh, na ce e to wallahi alhaji wani abin da sani na wani wani abin da sa maholki ni ma na ku je da ka sana rawa ya kamata ku jira na a riki ta da kyau tsaya da kyau kawa ta ban gane abin da ke ce in ya yi maholki cewa ku jira ta da kike a kanta ta gwamnati inda haka samun kuɗi. na ana fara ba ka da ita na ta mun diba mun gani shi ne buga ma waya da kai kuma wallahi ɗaya ɗaya ta to ga su mana ya za a isa ce abin za a yi gaskiya sai an samu baka akuya sai an samu farfarin zakaru guda goma sai an samu abubuwa daban-daban zai lisa ba wani bi sai ya faɗi ba abin da ba a kun samu sai ce sai an samu kashin mahagon tsira wai tsira <laughs> wanda abu hago sai an samu kashi ne a to haɗa wai a yi maganin za a kai da kujera ta tsaya da kyau eh bahauni eh bahaunan tsira wai kai ka san bahaunan tsira ala ko aji masu wankai gaba gare ka na ga wani bahauni ya ita sannan kuma wallahi jama'a su sani akwai bokaye masu mata wanka wallahi abinda abinda wannan ya hudu wallahi gaskiya na suna yi wa mata wanka in kace ka magani sai eh, to wanga magani ya bai haduwa da kyau da kyau sai miki wanka da shi kace ce gida ki kasa yi ruwa kama ki nan muka yi miki nan yauke jama'a kana yadda a ce mata ka ta tuɗe wani ƙato shi mata wanka saboda Allah jama'a ko suna nan suna yi yanzu haka suna nan suna yi saboda ka boka suna da yawa kwarai da dole sai mutum ya taka tsantsan hadisin da malai karanta mai man aka kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ke wajen dubboka mai aiki da aljannu ya ce wajen malamin duba wanda ka buga ƙasa ya goge ya buga ya goge ce ai za zai faru kuma ka jirgin ya shiga abin da ya to ka kafirce ta dalilin abin da aka kafa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kafirta sannan in ka ce wurin boka baka baka bi da abin da ya hudi ba ka tai amma baka da abin da ka hudi ba so sai ka yi sallar ta fara arba'in, Allah bai son ta akwai wani buka a wajen musabar sihiri in ce kuma ganin kai ne kai ne ba ganin sihiri ga wuya ɗaya yana magana da shekarar jawa ba ganin kai sau tsananin sihiri suna nan birjit da yawa yana kusa da hankalin mutane don tsaya an shi kudadensu suna kwasa ubangiji Allah shi muna kariya da yake dare ya riga ya jama'a mun so mu yi karatu kan gaskiya kawo liman ya ce a tsaya mana akwai wa'azin mata gobe karfe goma na farko karfe goma sai a hito eh, insha Allah ta'ala za a fara biki juma'a ta ana son a hito da wuri karfe goma domin a yi kahin zuwa lokacin juma'a insha Allah wannan na mata ne ke ɓance akwai tsarabar da an kafa kuma mata insha Allah gobe wanda su iza su amfana da ita in Allah ya yarda wato muna fatan mata ku hito gobe Allah Allah ya fada muna muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan gari Allah ya ƙara masa albarka Allah ya ci ja wannan gari Allah ya ƙara masa albarka kuma Allah ya sa ake kyawun ƙarshe Allah muna roƙonka matasan wannan gari su ma Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu hazaƙa wannan makaranta da aka buɗa an samu sabkaki da yawa daga cikin mata da maza muna fata Allah ya ƙara wannan makaranta albarka liman Allah ya ƙara ma jagora sauran jama'a mu baki ɗaya Allah ya muku albarka muna godiya ƙwarai Allah ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh